Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin kashi na takwas na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna gaskiya ɗaya ce. Lamari dai ya fara zafi a garin dutsen langa da ke nahiyar Afirka. a lokacin da bilki da jamilu suke bincike akan kisan da aka yi wa musa babuji sun samu wata shaida da take nuna hannun wani babban dan siyasa a yankin wato mai girma jibo sun gano cewar yana yi wa musa barazana saboda musan ya kirda ya yi almubazzaranci da kuɗin da aka ware don gina sabuwar cibiyar matasa na dutsen langan yanzu sai ku gyara zama don jin yadda za ta kaya a yau taken kashin dai shine da walakin kuma za mu fara ne daga ofishin magajin garin dutsen langa habibu wanda ke karbar bakuncin wani bako na bazata. godiya nake da wannan shayi mai daɗi magajin gari. <clears throat> Madalla da ka shigo mai girma jibo. Kusan zan iya cewa na yi mamakin ganin ka ana Da fatan dai komai lafiya a babban birni. Kar ka samu damuwa. magajin gari komai lafiya na zo ne irin ziyarar da na saba yi wa mazaɓata shine na ce bari na zo mu yi wasu 'yan maganganu bayan 'yar hatsaniyar da ta faru a dutsen langa makonnin baya da suka wuce haka ne na gane ka kyauta daga nuna damuwarka amma ai ba bukata hakan don na riga na shawo kan komai haba kai ma da allah ai duk jirgi ɗaya ne ya kwaso mu ko ba haka ba ai babu wata illa idan mun kawo wa juna ɗauki nan da can da dai jam'iyyarmu daban-daban ce to wai me kake so ka ce ne ta kamaimai na san kana yanke shawarwarinka ne bisa manufofin jam'iyyarka da kuma ra'ayin mutanen gari gaba ɗaya sai dai kuma shawarar da ka yanke ta dakatar da aikin cibiyar matasa ba mai kyau ba ce to ai dakatar wata ɗan ƙanƙanin lokaci ce har zuwa lokacin da za a kammala binciken kisan da aka yi wa malam musa ni dai majiyata ba haka ta faɗa mini ba <laughs> majiyarka tofa, ka ce leƙen asiri na ake yi kenan kar ka yanke mini hukunci magajin gari ni damuwa ta ita ce a kan shawarar da za ta kawo cikas ga cin zaɓe wanda kuma bai wuce 'yan watanni kaɗan ba masu zuwa wato da yanzu tuhumar shawarar da na yanke kake yi saboda ka damu da lafiyar jama'a ko kuwa saboda damuwar cin zaɓe <laughs> karka ce za ka yi mini wayo mana magajin gari ka san fa zan iya jaza maka wahala amma kuma sai na bi ka cikin lumana to ni dai zan sa a ci gaba da aikin cibiyar matasan idan komai ya lafa ina faɗa maka muna da mutane amintattu da muke ganin za su iya aikin cibiyar matasan nan zai fi maka alheri ka shirya yadda za a ba wa wani kwangilar ba tare da bata lokaci ba to shikenan mai girma jibo ina godiya da wannan shawarar da ka bani amma fa ni na san abin da ya fi dacewa da ni da kuma mutanen dutsen langa anya baka da hannu akan mutuwar saurayin nan kai kar kuskura ni ba ruwa na da kisan da aka yi kuma kai ma ka sani <laughs> a gaskiya dama na san akwai matsala abin kamar da sa hannun 'yan adawa amma ba zan iya ganewa ba yanzu da ka yi min zancen amintattun mutane da ke son kawowa don kwangila cibiyar matasan sai kuma na fahimci abin da yake faruwa kai kanka kawai ka sani wato wani daban kake so ya samu kwangila ko saboda musa ya kasawa da kai hmm. dama abin da ya faru kenan lallai kanka yana ja malam habu Wataƙila kai ɗin ne kake da hannu wajen kisan malam musa to ka dai sani zan faɗa hukumomin da suka dace haka ne ko to shikenan za mu gani allah ya ba mu alheri magajin gari habibu An yi barazanar ka ba za ta tsorata ni ba ka san wani abu kuwa yanzu nan muka gama magana da aisha waya me ta faɗa miki bilki ta ce ta samu amincewar editanta na jaridan dutsen langa akan ta buga labarinta akan barazanar da mai gima jibo yayi wa musa tofa musanyen hirar da ta samu a shafin sada zumuntan musa na mapage ita ce hujjar da za ta sa ta buga labarin aisha na ganin labarinta zai jawo hankalin 'yan sanda zai sa su fuskanci alƙibla wajen farautan wanda ya kashe malam musa lallai abin ya yi yaushe za mu ga labarin nata gobe da safe wato dai hakan yana nufin ɗan kankanin lokaci muke da shi wajen gudanar da bincike kafin kowa ya san abin da muka sani kenan ko haka ne na tabbatar da abin da aka faɗa min a garin mangorori ashe shafin gutsu fesar ne ya fara buga labarin cewa ana zargin kamfanin malam musa da almubazzaranci da kuɗin da aka ware wa mangwarori <laughs> da kuma cewa wasu 'yan siyasa daga jam'iyyar hamayya na da hannu a cikin wannan madakalar. labarin ya cika gari saboda masu shiga shafin sada zumunta sun yada shi su ma sauran shafukar yanar gizo sun buga labarin da sunansu ba tare da sun yi karin komai ba sai da kuma a wurin gumtsu fesar aka fara samun labarin ba ka ganin wanda ya mallaki shafin gumtsu fesar ya iya zama ɗan siyasa gani ne duk labarin da ake bugawa a shafin sun shafi bata sunan magajin garin dutsen langane da jam'iyyarsa ta madogaran al'umma kina ganin jam'iyyar ta haɗin kan al'umma ta 'yan mazan jiya na da hannu a buga shafin guntsu fesar hmm. wai mai girma jibo a wani jam'iyya yake ne domin shi ne wa musa barazana ina zuwa bari na duba mu gani a ɗan jam'iyyar haɗin kan al'umma ne ai kuma ita ce jam'iyyar take mulki a garinku da kuma mangorori kuma shugaban matasan mangarori shi ya ce wasu 'yan siyasa ne suka fara faɗa masa cewa dutsen langa na wawura kudin mangorori duk yadda aka yi da walaki ya kamata na sace komawa mangorori ina jin akwai abin da basu faɗa min ba zan koma yau da yamma Ya yi wannan ma dabara ce faruk allah ya bada sa'a amin sai ka dawo hmm. Hmm. jamilu bari mu binciko masu hannu a cikin shafin guntsu fesar ina ganin fa ba abu ne mai sauki ba shi fa shafin yanar gizon nan na gunzu fesar an kirkire shi ne kawai don yada labaran karya a cikinsa tabbas musamman ma idan aka yi la'akari da labaran da suka kunsa kana ganin masu gudanar da shafin ba sa so a san ko su wane ne ina kyautata zaton haka idan muka shigar da adireshin shafin a shafin laliban adireshin yanar gizo ta yiwu mu san waɗanda suka yi masa rajista sakamakon bai nuna suna ko adireshin wanda ya mallaki shafin guntsi fesar ba sai dai sunan kamfanin yi wa shafin yanar gizo rajista ba hanya kenan amma kuma ka san wani abu ne jamilu wannan binciken da muke yi ya sa na fara tunanin mahimmancin nazarin gaskiyar labarin da mutum yake karantawa a yanar gizo ban sani ba ko abokananmu sun san waɗannan dabarun da ka nuna mu misali shafin bincike don gano waye mallaki shafin kaza ko shafin kaza akwai ma waɗansu hanyoyin tantance abubuwa a yanar gizo idan baka aminta da labari ba kana tantamar gaskiya ne ko ba gaskiya ba kana iya tuntubar shafukan tantance gaskiyar bayanai zan so na tura duk waɗannan dabarun ga ƙawayena da ma masu ziyartar shafina na tuna lokacin da ash take faɗa min cewa wasu mutane suna amfani da yanar gizo don yaɗa farfakanda su karkatar da tunanin wasu sai dai kuma ba koyaushe ake gane gaskiyan abun ba don haka sai mun yi shiri to me kika shirya yanzu yaya kake gani idan na bude karamin shafin yanar gizo ni dama ina da masu bi na a my page zan yi kokarin na ilimantar da su akan su dinga tunani akan abin da suke karantawa a yanar gizo zan kuma ba su misalan labaran ƙarya da kuma ƙwararan dabarun gano su gaskiya hakan ma ya yi daidai Speto Maryam ke magana. Halo? Halo, Speto sunana Malam Habibu. Au, mai girma magajin gari barka da yamma. Yawwa, barka da yamma. Kina lafiya? Lafiya, kalau, madalla. Wani taimako zan yi maka? To, wata magana ce da bana so mu yi ta a waya. Na fi so mu yi magana baki da baki idan ba za ki damu ba. Me ya faru? Wato mai girma jiba ne wanda kika sani ɗaya daga cikin sanatoci. Shi ne ya ziyarce ni yawa a ofishina. ya kuma furta wani abu da na ji akwai abin zargi a ciki ina ganin abin ya shafi binciken da yake yi amma kamar yadda na faɗa miki so nake yi mu yi magana baki da baki shikenan ba matsala zan zo yanzu yanzu ba da daɗewa ba wane ne magajin gari ne ya ce yana so mu yi magana da gaggawa wani abu ne game da wata ziyara da ɗaya daga cikin sanatoci ya kai masa wato mai girma jibu tsaya ba shi bane mutumin da yaran suke magana a kansa ba wanda suka ce ya tuntuɓi musa babuji akan kuɗin gina cibiyar matasa ɗan tsaya sun ce sun fitar da takardun daga yanar gizo ina muka sa takardun da suka bamu ne ina jin suna cikin durowa tare da shaidun da muka shirya za mu bincika daga baya bari duba yawwa ga su nan amma waɗannan takardun ba sa nuna mana abin da suka faɗa sun aikata abun mamaki hashimu ina ganin mu je mu nemo waɗannan yaran duk inda suke To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen kashin namu na yau. Waɗannan jami'an 'yan sanda dai yanzu sun gano cewa shaidar da samarin nan suka bayar za ta taimaka. Ko Jamilu da Bilki da Faruku za su ba wa 'yan sandan haɗin kai bayan sun ƙi sauraron su tun da farko? Sai kasance da mu a shiri na gaba a cikin wasan kwaikwayon mu mai taken gaskiya ɗaya ce. Idan kuna son ku sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo. dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin kuma sauraronmu Daga nan sashen Hausa nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.